shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin minnatul rahman fi fiƙihi sunnati wal qur'an na abu ubaida usama bin muhammadun al-jammal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam yana mana bayani akan abin da ya shafi sujudu sahwi a inda karatun da ya gabata malai mana bayani akan abin da ke kawo sahau sannan sai muka yi bayani akan abin da ya shafi mutumin da ya samu ya kare a cikin sallah to menene ke kan shi mun karkare wannan bayani baki ɗaya a karatun to yau sai malin ya ce an naƙasu jiya mun ji a ziyada yau kuma an naƙasu na farko malin ya ce naƙasul arkan to wannan rage a cikin sallah yana da ɓangarori da yawa Bangare na farko shine ƙasul arkan sannan akwai ƙasul wajibat to kuma daga nan malam zai dosa har zuwa ƙarshen abin da za mu karanta abin da ya shafi asahau malai ce iza na ƙasar musalli rukunan min salatihi idan mutum yana sallah sai ya tauye ko ya rage rukuni a cikin sallan shi ai mun yi bayani a baya meye rukuni ko to fa in kana takabiratul ihram idan wannan rukuni ya zama kabbaran harma ne to fala salata lahu wannan bai da sallah mutum ne zo sai manta kwata-kwata bai ma yi kabbaran harama ba kaga ya rage ta to wannan ba su jo da sahwi zai yi ba wannan fala salata lahu sawa'un ha amdan au sahawan Male ce hukuncin da ɗaya ne shin kabbaran haraman ya batta da mantuwa ne koko da gangar ya bari to dai bai da sallah li'anna salatahu lam tan aqit saboda sallan nashi bai riga ya kulla ta ba bata kullu ba kwata-kwata kawai dai an ga yana dukawa da miƙewa ne amma sallah ba ta yi ba mala ya ce wa in kana gairu ta kabiratul ihram amma idan mutum ya bar rukuni daga cikin rukunan sallah wanda ba kabbaran harama ba malam ya ce fa'in tarakahu muta'ammidan idan da gangar ya bar wannan rukuni batolat salatahu sallan shi ta ɓaci duka wa in tarakahu sahawan amma in ya bar wannan rukunin da mantuwa ne da rafkanuwa fa in wasala ila maudu'ihi minar raka'ati saniya in har ya isa bigiran wannan inda sahawun yake a raka'an shi na biyu mala ya ce alghaitar ta lati tarakahu minha to wannan raka'an da ya bar wannan rukunin sai da ita wa qamatin lati taliha maqamaha ita wacce take biye da ita sai ta tsaya a matsayinta mun yi wannan bayanin a baya kafin male kawo mana misali barkaci mutum ne a raka'an farko sai manta bai yi sujada ɗaya ba sai manta kwata-kwata to sai da ya sujada na ɗaya a raka'a ta biyu sai tuna to wannan raka'a sai yarda ita amma in bai kai ga sujada ba ya ɗago daga ruku'u ne sai tuna a raka'a na biyu cewa raka'an farko fa bai yi sujada ta biyu ba to kawai sai wuce kai tsaye sujada na biyu sai miƙe sai ya ci gaba da sallan shi to amma bai tashi tuna ba sai da ya zo daidai wajen da ya mantuwan irin wannan wajen kuna gane to wannan raka'a ta farko sai ya yarda ita wannan raka'a ta biyu sai ta tsaya matsayin raka'a ta farko kenan na'am eh. hmm. a to ai wancan abin da ya ƙari ne a sallah kenan ya kamata ka fahimci wannan mutumin da ya bar sujada ɗaya ya ɗauka sujada na biyu yake ya mi yake yi fatiha yi sura yi ruku'u ya ɗago duk wannan menene ƙari ne ka fahimci wannan sai ya tuna in ya je wancan sujada to wannan ya zama ƙari a sallah kun gano wannan da kyau ko cin da ya gyara raka'an farko in ya ɗago to ai fatiha da sura zai ɗauko da sauransu kenan yanzu in ya gama zai sujada ba di amma wannan fa bai fatina ba sai da ya sujada ɗaya kaga ya zo bigiran da ya mantuwan sai tuna ai zasu sujada ɗaya ya yi bai ɗayan bai ɗaga to wancan raka na farko ta mutu kun gano wannan da kyau ko to ita wannan sai ƙarasa ta lafiya lau ta zauna matsayin na farkon kenan idan ya gama sallan shi baki ɗaya yanzu me yayi kenan still ƙari yayi ya ƙara wancan raka'an da take gurguwa in ya gama sai ya sujada ba adi amma kaga da me ya fara da ragi ya fara to amma cin da rukuni ne kuma har ya cimma bigiran wannan rukunin to abin da ke kan shi sai ya jifa da wannan raka'ar sai ya ɗauko wata sai ta tsaya a mahallinta da fatan kun fahimci wannan allah ya sa mu dace malam zai kawo mana misali kai tsaye wa illam yasila ila mawdi'ihi amma in bai cimma bigiran wannan inda ya ragin ba minar raka'ati thaniya daga raka'a na biyu misali a raka'an farko kawai sai ya manta daga karatun sura kawai sai tafi sujada ya sujada tsab ya miƙe a raka'a na biyu ya yi karatun fatiha ya yi sura zai yi ruku'u sai ya tuna ai raka'an farko da yi mai ba da yi ruku'u ba to kawai sai wuce in yana cin karatun fatiha ne sai ya bari sai ya ruku'u ya je ya sujada shikenan kaga wancan me yayi ƙari yayi amma sai da ya ruku'u tsaf sai tuna kai ɗazufa ban riga na yi ruku'u ba ka gane wannan da kyau to shikenan yanzu wannan ta zauna a matsayin ta farkon kenan kuna gane wannan da kyau ko allah ya sa mu dace to shine ya ce in bai kai ga wannan wajen ba a raka'a ta biyu wajaba alaihi an ya'uda ilar raka'atil matruk to wajibi ne sai ya koma ga wannan raka'an da ya bari faye a tibihi ya zo da abin da ya bari din mun gano wannan da kyau ku wabi ma ba'adahu sannan sai ya ci gaba da sallah ya biyo da abin da ya rage a baya wa fi kiltal halataini ya jiba alaihi an da lissahawi da salam mali ce to a duk ma yanayin da ya fara gare shi a hakan to sujada ba'adi zai yi cin da kun ya kasance a sallan an sami ƙari kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko kenan in ya gyara raka'an farko to abin da ya juna ya fara a raka'a na biyu ya zama ƙari in ma bai samu daman ƙarin ba zai yi da raka'an ne dai raka'an da zai yar ta zama ƙari to sujada ba a zai yi jama'a kuna fahimtar wannan ko allah maɗaukin sarki ya samu dace misalu zalika misalin wannan ya ce shaksun nasiyar sajada ta thaniya mutum ne zo sallah sai ya manta sujada na biyu minar raka'atil ula a raka'an shi na farko fadakara zalika wa huwa jalisun baina taini bai tashi tunawa ba sai a raka'a na biyu ya yi sujadan farko kafin ya tafi ta biyu sai ya tuna yana zaune kun gano wannan da kyau ko kaga ya zo bigiran kenan fi raka'ati thaniya mala ya ce fatulgar raka'atil ula to ita wannan raka'an farko sai yar da ita wata ƙomu thaniya maƙamaha to ita na biyun sai ta tsaya a matsayin na farkon fayi tabaru har raka'atal ula mala ya ce a nan sai ya ɗauke ta a matsayin ita ce raka'an shi ta farko wa yakmulu alaiha salatahu to a kanta zai cika sallan shi ba kan wancan gurguwan ba kun gano wannan da kyau ko wa yusallimu in ya gama sallan shi tsab sai ya sallama sun mai yasjidu lissahawi sai kuma ya sujadan sahawin shi wa yusallimu sai ya sallama kun fahimci wannan misalin da mala ya kawo ko ina ganin a bisa wannan ka'ida misalin nan ya fito ƙarar ai Allah maɗaukin sarki ya sa dace mala ya ce wa misalin akhar wani misalin ma shaksun nasiyar sajadata thaniya mutum ne manta sujada na biyu wal kablaha da sujada da ake kafin ita zama da ake kafin sujadan ya yi sujada na farko kawai da ya dago sai miƙe ci gaba da karatu kaga wanda zai fada wannan hadarin shine wanda baya jirsatul istiraha ya saba daga sujada kawai sai ya sabu zarci yana sallah irin ta gargajiya to kaga dole zai fada wannan kwana kaga abu biyu ya rasa bai sujjadan bai zaman da ake kafin sujjada na biyu ba la yajlisu bayna sajdatayn kun gano wannan sannan ya bar wannan zaman kuma ya bar sujada na biyu minar raka'atil ula a raka'an farko yi haka fa zalika zalika da an kama min ruku bai tashi tunawa ba sai lokacin da ya ɗago daga ruku'u firraka atis saniya a raka'an shi na biyu to yanzu ya zai fa innahu ya udu wa ya jilisu kawai sai koma ya zauna taɓar sun mai yakmilu salatahu sai sujada na biyun kun fahimci wannan da kyau ku cin da ai da ya sujada ne to da wancan na farkon ta ɓaci to bai kai gare ta ba sai ya tuna sai ya koma ya zauna kawai sai sujada na biyu kaga ya gyara raka an farko kenan da karatun fatiha da tsayuwa domin ta da karatun sura da tsayuwa domin ta da ruku'u da kowa da komi a nan ya zama ƙari kuna fahimtar wannan to fa innahu ya'udu wa yajlisu summa yakmulu salatahu wa yusallimu summa yasjudu lis-sahwi wa yusallimu tunan sai ya koma in ya kare sallan shi sai ya sallama sai ya sujada ba'adi sai sai sai sallama shi kenan kun fahimci wannan misalin ko to kaga wannan misalin raka'a na ɗaya ne in haka ya faru a raka'a na biyu haka ne in a raka'a na uku ne ma haka ne in a raka'a na hudu ma haka ne kuna fahimtar wannan mutum ne ya raka'a farko lafiya lau a raka'a na biyu sai ban ruku ko sujada har sai da ya zo a raka na uku daidai wannan wajen in bai ƙaraso wajen ba sai komo ya gyara wancan amma in ya isa wajen irin wannan rukunin a raka'a ta gaba to wannan na bayan da ta samu matsala to ta rushe kuna fahimtar wannan kenan yanzu wannan ta ukun sai da koma matsayin ta biyu in ma ta hudu ne ya samu matsala ya bar sujada sai ya miƙe raka'a ta biyar in ya tuna sai ya dawo in bai tuna ba har sai da ya kai bigiren irin wannan wajen sai tuna kai wannan ma faraka na biyar nake kuma raka ta hudu dama na bar sujada ban yi ba ko ruku'u ban yi ba to sai yadda raka ta hudu wannan ta biyar din sai ta zama ita ce ta hudun shi shikenan in ya gama sai sujada ba adi kun ga inda ragi yake farawa ya kare da sujada ba adi ana fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wannan misalin mutumin da ya bar rukuni daga cikin rukunnan sallah to ga irin sujadan da zai yi an fahimci wannan mu yi gaba da kyau thaniyan mala ce na biyu na wajibat mutumin da ya bar abin da yake wajibai ne ko wajibi ɗaya a cikin sallah abin da suke nufi da wajibi a nan shine sunna mu'akkada idza tarakal al-musalli wajiban min wajibati salati muta'ammidan idan mai sallah ya bar wajibi daga cikin wajiban sallah da gangar salata hu sallan shi ta ɓaci yamma kun sa abin da ake son musulmi ya kula sallah ba abin wasa ba ne da za ka riƙa yin abin da ka ga dama muddin ka bari da gangar ko to mishkila ta riga ta faru batalat salatu sallan shi ta ɓaci wa in kana nasiyan amma inda mantuwa ya bari wa zakarahu qabla an yufariqa mahallahu sai ya tuna kafin ya bar wannan muhallin mina salati daga wannan sallan a tabihi to sai marmaze wannan abun wala shai a alaihi babu komai a kan shi tahiya ne mutum ya manta ya yunkura zai miƙe sai ya tuna sai ya komo ya zauna sai ya tahiyan ba su hau amma in ya riga ya bar wannan bigiran har ya cira ya sama to in ya ci gaba zai sujada kabli saboda ya rage in ya dawo ya zauna to zai sujada ba'adi saboda ya ƙara tashi da zama kuna fahimtar wannan ko allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce wa in zakarahu mufara ƙati mahallihi amma idan mutum bai tashi tunawa ba sai da ya bar wannan muhallin ƙabla an sila ilar rukunin lati yalihi kafin ya isa zuwa ga rukunin da ke gaba shine ya yunƙura zai miƙe kafin ya kai rukuni na gaba shine miƙewa sai ya tuna to raja'a sai ya komo ya zauna wa bihi sai ya zo da wannan abun. summa yakmulu salatahu wa yusallimu sai kare sallan shi sallama summa yasjudu lis-sahwi wa yusallimu misali ya riga ya miƙen bai fara karatun fatiha ba sai ya dawo tunda bai isa zuwa ga rukuni ba amma in ya isa zuwa ga wani rukunin ya fara sai ya bar shi sai ya ci gaba da sallan shi nan ya zama ragi kenan sujada kabli zai yi amma in ya dawo ya zauna ya dawo ya aikata wannan rukunin da ya bari to abin da yake kan shi shine sujada ba a dai sakamakon ƙari da ya yi na'am ya ya riga ya ɗaga kenan ai da mutumin da yake zaune ya ɗaga hannun shi ya cira daga ƙasa gwiwa ya cira ai shi kenan ya tashi in ya miƙe ya ci gaba bai dawo ba ƙabli zai cin da ya rage wannan tahiyan in ko ya riga ya ɗage hannu ya ɗage gwiwa sai ya dawo ya zauna ya riga ya tafi zuwa ga rukuni na gaba ya yi ƙari a sallah in ya gama zai yi sujada ba a dike nan ana fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace ce zalika misalin wannan shaksun rafa'a amina sujudi thani mutum ne ya ɗago daga sujada na biyu firraka ati thaniya a raka'an shi na biyu liya kuma ila thalitha nasiyan kawai sai miƙe zuwa raka'a na uku da mantuwa kun gano wannan da kyau ko da mantuwa ya miƙe yanzu me bari ya bar a tashahudul ula ya bar tahiya ta farko fa kara qabla an yanhada sai ya tuna kafin ya miƙe baki ɗaya fa innahu yastaqirra jalisan to abin da ya kamata sai ya komo ya zauna fa ya tashahhad sai ya tahiya summa yakmulu salatahu sai ya kare sallan shi wala shay'a alaihi wannan babu komi a kan shi kun gane wannan misalin ko na'am mala ya ce wa in zakara da an hada amma sai ya tuna bayan da ya gama miƙewa baki ɗaya ƙabla an yastatimma qa'ima kafin ya gama tsayuwa baki ɗaya tsaye raja'a nan sai ya dawo fajalasa ya zauna wata shahada sai ya zo da tahiya sun mai kamulu salatahu to sai ya cika sallan shi wai sallimu sai ya sallama sun mai yasjudu lissahawi sannan sai ya sujadan sahawu wa sallimu kaga ya miƙe ya ƙara mai miƙewa ina fatan mun gane wannan da kyau shine sai yake cewa wa in zakara ba'da an ya'a wa in zakara ba'da an yanhada qabla an yastatimma qa'iman amma idan mutum ya riga ya yunkura ya miƙe kafin ya miƙe cak a tsaye raja a fajalasa sai ya komo kagan nahada ya fara yunkuri qabla an yastatimma qa'ima kafin ya gama tsayuwa tsaye cak Raja raja'a fajalasa wata shahada to sai ya komo ya zauna ya tahiya summa yakmulu salatahu sai ya cika sallan shi a haka sun mai yasjudu lis-sahawi still a nan ma sai sujada na sahau wai yusallimu sai ya sallama kuna fahimtar wannan ko wa in zakara ba da anista tamma qa'ima amma inda ya tashi tunawa sai bayan da ya gama tsayewa cak a tsaye sannan ya tuna an anhu shahut to nan tahiya ta faɗa a kan shi falayar ja ilaihi ba zai koma ba fa yakmulu salatahu nan sai ya cika sallan shi wa yasjudu lis-sahwi qabla an yusallima to nan sai ya cika sallan shi sai sujada kafin sallama sujada qabli kenan wannan fatawan ta yi daidai da fatawan da mai askari ya faɗi kenan kasan ya ce ba za ka dawo ba amma shi sai ya ƙara fatawa mai zafi ya ce in har ka sake ka dawo sallanka ta ɓaci mai ya ce in ka dawo ba ta ɓaci ba mun gano wannan da kyau ko mai muktasar me ya ce shi ma ce sallah ba ta ɓaci ba ai mun karanta mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace dalilu zalika mala yace dalilin wannan hadisi abdullahi bin buhaina hadisin abdullahi dan buhaina radiyallahu anhu annahu qala Allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qama min isnataini annabi ne ya miƙe sanda ya raka'o'i guda biyu min zuhuri na sallan azhar wa bai yajlis bainahuma bai zauna ya yi tahiyan farko ba ya'ani littashahudul awwal bai zauna tahiyan farko da ake yin su bayan yin raka'a biyu ba falamma qada salatahu sajada sajadataini yayin da annabi ya kare sallan shi tsab sai yayi sijadu guda biyu summa sallama ba'da zalika bayan waɗannan sijadu sai manzon Allah ya sallama in kun lura har yau manzon Allah ba mu ji inda aka ce ya tahiya ba kuma cikin bayan da mala yake har yau ko da subul da baka baka ji inda aka ce a sujada qabli ko ba a dai ana sake tahiya ba Wani hadisi mala ya ce rawahul bukhari al bukhari ya ruwaito shi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih fi kitabi sahawi a littafin da ke bayani a akan sahau a lamba hadisi na 1224 da lamba na 1225 wallafzu lahu wannan lafazin hadisin na al'imamul bukhari ne wa muslimun muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabil masajid a littafin da ke bayani a kan masallatai a lamba hadisi na 570 allah maɗaukin sarki ya samu dace sujada kabli ya yi sau da ya rage tahiyan ai lokacin da ya raka'a biyu bai yi tahiya ba ne ya miki to bai dawo ba ai a cikon hadisin za mu zo mu karanta shi sai ce mun saurari annabi sallama ko ba mu karanta anan ba yana na Lugul maram za mu zo mun gano wannan da kyau fantazarna taslimahu sai muka saurari mu ji annabi ya yi sallama sun makabbara fasaje da sajada ta yi sun masallama kaga sujada kabli kenan saboda ya rage wancan tahiya ta farko an fahimci wannan ko to bayan da malayi mana bayani akan mutumin da ya rage rukuni ko ya rage wajibi to dama abubuwan guda uku ne sai ce a shakku abin da yake gaba shine magana akan shakka mala ya ce a shakku huwa taraddudu baina amraini shakka shine mutum ya zo yana taraddudi cikin ɗayan al'amura guda biyu ayyuhu mallazi waqa'a cikin biyun wanne ne ya faru da shi kun gano wannan da kyau ku shine dama ajiye mun yi bayani a kan cewa a ashakku tajwizul amraini la a li ahadihima alal akhar haka malaman usulul fiqh suka faɗi shakka shine yiwuwan ɗayan abu biyu amma ba ka karkata a kan ko ɗaya ba wannan shine shakka zato kuma ka karkata a kan ɗaya daga ciki wahami kuma shine kai baka masu halin da ake ciki ba kun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace Malam ya ce wa shakku yalta yaltafitu ilaihi fil ibadat shakka ba a waiwayanta kwata-kwata cikin ibadodi fi thalathi halatin a cikin halayya guda uku inda shakka ya fada cikin ibada cikin ɗaya daga cikin waɗannan halaye guda uku to ga yadda ake fuskantar al'amarin mala ya ce al'ula hali na farko idza kana mujarrad mujarrad waham in ya zama tsuran wahami ne la haqiqata lahu wanda an rasa yadda abin yake ka waswasin wannan sai ya zama kaman waswasi ne kun gano wannan da kyau ku to za mu ji me kenan mutum ne ya samu kanshi a cikin sallah yana shakka ya rasa ma me yake kun gano wannan da kyau ku yana karatun fatiha ne ko katin sura yake yi shin ma da ya kabbara ya yi karatun ko ko bai yi ba kun gano wannan da kyau ko ya ma rasa me yake ya ma ya kabbara ko bai yi ba to wannan gaba ɗaya ba za a ɗauke shakka ba shi mai shakka ya san halin da yake ciki kuna fahimtar wannan amma wanda yake wahami bai fa san halin da yake ciki ba kamar mu ne in aka ɗibi karatu yana bacci sanda aka taɓa shi inda zai ce ba kawai sai kawai kaji ya saki magana shikenan to kaga wannan <laughs> kaga wannan yana cikin wahami kenan ba cikin shakka yake ba Allah maɗauki sarki ya samu dace الثانية ما ليتشي نبيو إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل ibada idan shakka yawa ga mutum ta yadda ba ibadan da zai illa hasala lahu ha shak sai shakka ya faɗi a cikin al'amarin shi shine wanda shakka ta aura to shi ma wannan gaba ɗaya za a ɗauke shi wasu wasi ne ba za a lura da shi ba kawai sai a ce kullum ya rika gini ala kana mahala ya ce a thalitha na uku idan kana ba'adal faragi min ibada idan shakka ya samu mutum bayan da ya kare wannan ibadan kaf fala yaltafitu ilaihi ba zai waiwayi wannan shakka ba malam ya tayakkan amra muddin dai bai samu yaƙinin wannan al'amari ba fa ya amalu bi muktada ya kainahu to nan sai ya aiki da abin da wannan yaƙini nashi ya hukunta mashi in dai shakka ce kawai sai ka rabu da ita amma bayan shakka sai shakkan ta haifi yaƙini to sai ka aiki da abin da ka sami yaƙini a kan shi kun fahimci wannan misali. uku da mala ya kawo mana ko ba a waiwayen shakka a bigiran ibada in ɗaya daga waɗannan ababen suka faru misalu zalika mala ya ce to kaga misalin wannan shaksun sallar zuhura mutum ne ya zo ya sallan azahar falamma faraga min salatihi shakka yayin da ya ƙare sallan kakaf sai shakka ta shige shi hal salla shin raka uku ya yi am arba'an ko raka hudu ya yi nan fala yalta li hadha shak ko waiwayin wannan shakka ma ba zai yi ba illa an ya tayaqqana annahu lam yusalli illa thalatha sai in ya samu yaƙini ne cewa kai raka ukun nan fa nayi fa innahu yakmulu salatahu to anan sai ya koma ya cika sallan shi in qaruba zaman in lokacin kusa yake sun mai sallimu sai ya sallama sun mai yasjudu lissahawe sai ya sujadan sahawo sun mai sallimu sannan ya sallama kaga ya yi sujada sau da ƙara sallama da wancan zangon fa'in lam yadhkur illa ba'ada zamanin tawil amma in ya zama bai tuna ba sai bayan lokaci mai tsawo a ada salata min jadidin to sai ya sake sallan shi daga farko kamar tambayan ka na jiya kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wa amma fi gairi hadhihi almawadi athalatha fa innahu mu'tabarun mala ya ce amma in ba ɗaya daga cikin waɗannan wajeje guda uku ba in shakka ya faru to ana lura da wannan shakka kuma ana ɗaukan wannan shakka a hukunci da ita wannan ya zama mu'tabar ina fatan mun gano wannan da kyau malam zai bayani malam ya ce wala ya halu shakka fi salati min halataini to dai duk inda kai aka komo kun ga shakka a cikin ibada musamman sallah to ba ta kubuta cikin ɗayan halayya guda biyu mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce alhalatul ula hali na farko an ya tarajjaha indahu ahadul amraini shine ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu su karkata gare shi faya amalu bima tarajjaha indahu to sai ya aiki ga abin da ya karkata a wajen shi fayatimma alaihi salatahu sai ya cika sallan shi akan wannan wayu sallimu sai ya sallama summa yasjudu lissahawi sannan sai ya sujjadan shi na sahawu wa yusallimu sai kuma ya sallama sai malam ya ce mithalu zalika misalin yadda wannan ƙadiyar za ta kasance kuma a aiki kamar yadda karatun ya gabata malin ya ce shaksun sallar zuhura mutum ne ya zo yi sallan a zahar fashakkafin raka'a sai kokonto cikin a'a wannan raka'an da nake ciki hal hiya thaniya shin ita ce na biyu awi thalitha koko ita ce ta uku lakin tarajjaha indahu annaha athalitha sai dai al'amari ya karkata gare shi cewa ita ce ta uku ma'ana al'amari ne guda biyu shin wannan raka'an da nake ciki ita ce raka'a ta biyu ko ita wannan raka'a ita ce raka'a ta uku mala ya ce in ya karkata kan uku ce fa innahu ya ji thalatha mala ya ce sai ya sanya ta ita ce a thalitha ita ce raka'an shi ta uku fa ya ati ba'adaha bi raka'atin in ya miƙe sai kawo raka ɗaya wa yusallimu sai ya sallama summa yasjudu lissahawi sannan sai ya sujadar rabkanuwa wa yusallimu sai ya sallama yanzu tambaya a nan me dalilin yin sahawun shi eh shakka domin shakka a cikin sallah ƙari ne kuna fahimtar wannan da kyau ko kaga wanda bai shakka cikin sallah ba kwata-kwata ai shi bai ƙara komi ba amma shi wannan da ya shakka kenan ya zo da abin da yake ƙari ne allah shiryar da mu bala ya ce dalilu zalika dalilin wannan hadisu abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu hadisin nan na abdullahi dan mas'ud allah ya kara mashi yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala manzan allah ya ce idan shakka ahadukum fi salatihi duk sanda ɗaya daga ku ya kokonto a cikin sallan shi fal ya taharras sawab to ya kirdadi abin da yake shine daidai fal yutimma alaihi sai ya cika sallan shi akan abin da ya natsu shine daidai din summa liyusallima sannan sai sallama thumma yasjudu sajadataini sannan sai sujada biyu a bayan sallaman da yayi wannan hadisi mala ya ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi fi sahihi fi kitabi sala a lamba hadisi na 401 muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabil masajid a lamba hadisi na 500 da saba'in da biyu allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi to mun ji alhalatul ula ko mutumin da ya zo yana kokonto shin raka'a biyu ne ko ko raka'a ta uku yake to amma ya karkata kan cewa uku ne aka ce sai ya gini kan haka ya ci ko raka'a ɗaya sai sujadar rabkannuwa sujada ba'adi malai ya kawo dalili da ya tabbatar da wannan alhalatu thaniya hali na biyu ko mala ya ce allah ya tarajjaha hu ahadul amraini a waye gari babu ɗaya daga cikin al'amuran kwata-kwata da ya karkata a kai ukun ne ko biyun ne ba inda zuciyan shi ta baye zuwa gare shi fa ya amalu bil yaqin mala ya ce nan sai ƙoƙari ya tabbatar da yaƙini ya aiki da shi wa huwal aqal shine sai gini akan abin da yake shine mafi ƙaranci mun gano wannan da kyau ko sai gini a kan abin da yake shine mafi karanci fayyutimmu musalatahu sai ya cika sallan shi a kan wannan mafi karanci din wa yasjudu lis sai sujadan sahawu qabla an yusallima kafin sallama summa yusallimu kenan mutumin da shakka ya same shi bai karkata kan ko ɗaya ba uku ne biyu ne uku ne biyu ne ya kasa rinjaya kan ɗaya to sai ya ɗauki yaƙini shine yaƙini shine anan karanci. sai ce raka biyu ne kawai sai ya cika sallan shi a haka kuna fahimtar wannan me yake nufi da karanci kenan ya rage wani abu cin da ragi ya yi in ya gama sai ya sujada kabli shine sai ya ce wa yasjudu lisahwi qabla an yusallima summa yasjudu eh, summa yusallimu sannan sai ya sallama kun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace misalu zalika mahala ya ce misalin wannan shaksun sallal asra mutum ne ya zo ya sallar la'asar fa shakka fin raka'a sai kokonto ya same shi yana cikin wata raka'a hal hiya thaniya shin wannan raka'a ita ce ta biyu awi thalitha ko ita ce ta uku walam ya tarajjaha indahu annaha a thaniya ba abin da ya karkata zuwa gare shi mun gano wannan da kyau ko a zuciyan shi shin ita ce ta biyu awi thalitha ko ko ita ce ta uku ya kasa rinjayar da ɗaya fa innahu yaj'aluha thaniya to sai sanya wannan raka ita ce ta biyu fa ya tashahhadu sai ya tahiya tashahhudul ula tashahhudul awwal sai tahiyan farko wa ati ba'dahu bi raka'ataini sai ka rako bi bayan wannan wa yasjudu lis-sahwi sai sujadan sahawu wa sallimu sai ya sallama kaga wannan sujada menene sujada kabli dalilu zalika dalilin wannan magana hadisu abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kala hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara mashi yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce idan shakka ahadukum fi salatihi duk sanda ɗayan ku yi kokonto cikin sallan shi falam ya dare kam salla bai tantance shin raka'a nawa yayi ba talatan am arba'an uku ne ko ko hudu ne fal ya shak annabi ya ce yi watsi da wannan shakka wal yabni ala kana sai ya gini akan shi ne biyu sun yasjudu sajadataini sannan sai sujada sujadu guda biyu qabla an sallima kafin yi sallama kun gano wannan da kyau ko tun da ya gini kan karanci mai yiwa abin ya wuce haka kuna fahimtar wannan to sai gini akan karanci shi sa aka ce ya kabli inda ya yi gini akan abin da ba karanci ba to shi kenan zai iya yiwa ƙari ya yi kenan to ba a da zai yi kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce fa in kana hamsan in ya zama ya yi sallah raka'a biyar in ji annabi ana lahu salatahu to wannan sahun ta zama mai shafa'i ga sallan shi wa in kana sallah itimaman li arba'in in kuma ya zama sallan ta cika hudu cib ya kau da wannan kokonton kana ta targiman li waɗannan sujadu guda biyu sun zama tozartarwa kunyatarwa ga shaidan kenan wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabul masajid lamba hadisi na 571 allah maraukin sarki ya samu dace malam ya ce min amsilati shak ga wasu daga cikin misalan shakka kun gano wannan eh, shi ne biyu mana a barka jiya ya canin biyu ne ko uku haka haka misalin ya zo biyu ne ko uku annaha thaniya aw thalisa shin biyu ne ko uku ya kasa karkata akan ko ɗaya daga ciki to sai aka ce ya gini akan yaƙini yaƙini a nan shine sai ya gini akan nawa akan biyu shin da yanzu bai karkata akan ko ina ba kun gano wannan da kyau ko tsaka ji ya tsaya yaƙinin zai zama nawa kenan eh yaƙini biyu shine karanci shakka shine uku shine me mafi yawanci haka kadiyyan ta kawo kai kuma ka ɗauko matsalan hadisin ne ka mai da shi baya ka gani dama hadisin ya ce uku ko nawa ko hudu to mai da shi baya biyu ko nawa ko uku ai nassin uku ko hudu ya kawo amma misalin kuma nawa ya kawo mana biyu ko uku shi sa na koma kan misalinmu ka fahimci wannan da kyau ko yawwa ko ka fahimci wannan ba ina ne misali da hayin da hadisin ya zo na koma yadda misalin da malam ya amfani ne biyu ko uku zai iya zama kila ko kwantan ya kasance a nawa uku ko hudu yadda mutum ya karkata shi zai gini a kai allah ya sa mu dace malai ce ga wasu daga cikin misalin shakka iza ja a shaksun wal imamu raki'un mutum ne ya zo masallaci ya tarar da liman ya yi ruku'u fa ta kabiyar tal ihram to anan mutum zai kabbara harama wa huwa qa'imun yana tsaye mu'tadil tsaye cik summa yarka'u sannan ya ruku'u wa hina izin la yakhlu min thalathati halatin to anan ba zai kubuta daga ɗayan hali uku ba an fahimci wannan an gane misalin mutum ne ya zo masallaci wal imamu raki'un ya tarar da liman a ruku'u fa innahu yukabbiru takbiratul ihram to zai tsaya kabbara harama wa huwa qa'imun yana tsaye mu'tadilin adidaici tsaf sun mayar kau sannan sai ruku'u wa hina izin la ya halu min thalathi halat malai ce to anan ba zai kubuta ba daga afkawa ɗayan halayya uku kenan kaga mutane da suke zuwa masallaci a gurguje akwai haɗari ba daga ka ce allahu akbar sannan ka tafi ruku allahu akbar kuna fahimtar wannan sai ka yi kabaran harama a ina a tsaye wasu ba sa kabaran harama a tsaye a ina suke a ruku suke ba ta yi ba yasa ina gudun kar mutum ya je lahira yana neman wasu sallolin bai gansu ba yasa kowa ya natsu ƙoƙarin cewa sai ka samu raka'a eh yana da kyau amma ka zo da wuri ka zo da wuri ba raka'an da za ka rasa amma fa in baka zo da wuri ba ko to kana kallo mafi yawancin rako'i ka ma rasa su ka gama allah ya sauwaka hali na farko ya ce an yi kana annahu a darakal imam shine mutum zai samu ya ƙini ya riski liman a ruku'un nan fi ruku'ihi liman na ruku'u bai ɗago ba ya same shi shine halin da zai samu kanshi na farko qabla an yarfa'a liman bai dago ba ya ruku fa yakunu mudrikan lirraka'a to anan zai kasance ya riski wannan raka'a wa tasqutu anhu qira'atul fatiha kenan anan an sauke mashi nauyin karatun fatiha kuna fahimtar wannan da kyau ko الثانية hali na biyu an yi tayakkana annal imam rafa'a ya sami yaƙinin sanda ya kabara harama kafin ya tafi ruku'un to liman ya ɗago minan ruku daga ruku'un nan qabla an yudrikahu fihi kafin ya je ya riski liman a cikin ruku'un fatafutuhu raka'a to wannan rakan ta su bace mashi ko dai ya samu ko kuma ya rasa an fahimci wannan الثالثة na uku an ya shuk shine an ya shukka hal a imam shin ko ya riski liman fi ruku'ihi cikin wannan ruku'u nashi fa yakunu mudrikan raka'a sai zama ya riski raka'an au annal imam rafa'a minar ruku ko ko liman ya dago daga ruku'un qabla an yudrikahu kafin ya riske shi fatafatadhu raka'a sai zama raka'an ta subuce mashi fafatadhu raka'a sai kasance wannan raka'an ta subuce mashi kuna fahimtar wannan kuma na can anya sanda ne ruku'un nan liman bai dago ba a liman ya dago ya shiga mi ya shiga shakka fa in tarajjaha indahu al amrayni in ya karkata kan ɗaya daga ciki amila bima tarajjaha sai ya karkata kan wannan in ya karkata kan cewa kai liman bai dago ba ya ruku shikenan in ya karkata kai liman ya dago to shikenan kaga ya rasa raka'a sai ya cika sallan shi akan abin da ya karkata kun gano wannan da kyau ko shine fatamma alaihi salatahu wa sallama masaje da lissahawi sannan sai sujadan sahau wa sallama sai kuma ya sallama to in kuma ya samu cikakken sallan fa eh akwai sahau babu in ya kasance to kuma babu raka ɗaya ya samu ko biyu ko uku shine malam fa ana yake cewa sai sujadan sahau kaga inda za ka bi liman kuma kai sahau kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya sa mu dace illa iza ya furhu she'un mina salati sai inda ba abin da ya kubuce mai na sallah fa innahu la sujuda alaihi na izin wannan anan babu sujadan da zai inda ya samu rakawo'i duka liman ya ɗauke mashi amma muddin bai samu rako'i duka ba har shakka ta same shi to shi kenan a nan wajen dolen shi ne sai ya yi sujadan sahau Allah ya sa mu dace malai ya ce wa illam ya tarajja indahu ahadul amraini idan babu ɗaya daga cikin al'amuran da ya karkata a kai amila bil ya ƙini to a nan sai ya aiki da ya ƙini wa huwa annan raka'a fatadhu shine raka'an ta subuci mashi kuna fahimta in dai shakka ya tabbata ba inda karkata to za a zubar da na ƙasa ne kawai fayatimmu alaihi hoto a nan sai ya ciko sallan shi a kan wannan bayanin ne sai mala ya ce wa yasjudu lis-sahawi nan sai ya sujadan sahawu kabla an yi sallima kafin ya sallama sun yi sallimu sannan sai ya sallama kun gano wannan misalin ko sai mala ya ce hukumu su sahaw menene hukuncin sujadan rabkannuwa sujudus sahawi wajib sujadar nuwa wajiba ce li amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihi saboda umarnin da annabi ya yi a kan shi kama fil hadisi sabika kamar yadda ya zo a cin hadisin da ya gabata wali muwazabatihi alaihi kama kullama nasiya saboda irin dagi wanda titar duk sanda annabi ya mantuwa a sallah sai ya yi walam ya hulla bihi marratan wahida ba taba samu wani yanayi annabi ya samu ya yi rafkannuwa a sallah bai sahau ba ba a taba samu ba to kocin da duka annabi ya yi to ya zama wajibi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya ce za a iya barin sujudu sahawi sai a ce kawo dalili daga annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko duk abin da ya shafi rukunan musulunci nan guda biyar ko jama'a ba aiki da fatawan kowa har sahabi sai annabi <laughs> kuna fahimtar wannan da kyau ko annabi ne kawai ke magana a kai amma yanzu kaga an aji annabin gefe wasu ne suke ba da dokoki kaga an shiga matsala kenan wannan shine karshen bayani akan sujudu sahawi akwai wanda yake tambaya kan hau kafin mu shiga gaba na'am mm. mm. a'a ba haka bane baka ji karatun baya ba kenan idan aka yi ƙari a sallah za a sujada ba'adi in aka yi rage za a sujada kabli sai kawo maka wani karatu na gaba in shakka ya samu ba a karkata ko ina ba idan shakkan ya kasance mutum ya yi gini akan wani ya ƙini to zai sujada ba'adi in kuma bai karkata ko ina bai gini akan karanci zai sujada kabli har yanzu ya tabbatar da abubuwan duka biyan in ka ce ka fahimci tun ba kuma kai wannan magana to baka fahimta ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba ka muka yi ba haka aka yi bayani ragi a sallah me kabli ƙari a sallah ba'adi haka ne in kuma ya kasance mutum ya samu shakka sai ya gini akan akan mafi karanci bai karkata ko ina ba kabli zai yi amma in ya samu yaƙini tare da shakka to kuma zai yi me ba'adi saboda ya ƙara shakka shine bayanin da muka yi tun baya har yanzu allah ya sa mu dace na alaikum salam eh na hmm. din na gane eh ko bai dago ba e wannan wani karatu ne na daban za mu zo kan shi kafin fahimci wannan da kyau ko wannan karatun sai ka ta samu gaba mun je can cikin sifatu salata a cikin bulugul maram ana hadisin yake anan babu shi yanzu dai ka fahimci waɗannan bayanan daga ko za mu zo mu ji eh, taqaddamu fa atimmu bi wal yatamma bikum man ba'adakum Allah ya sa mu dace na'am wa alaikumus salam eh mai wanne ahadul amraini in ɗaya daga cikin al'amuran bai karkata a kan shi ba raka biyu ne ko raka uku bai karkata a kan ko ina ba sai ce biyu ne shine ya ne a nan shine karanci in ya gama sai jada kabli amma in ya ne ya zo mai ya ce uku ne in ya gama sai jada ba'adi ka lura na sai sujada na rafkannuwa qabla an yi sallima kafin ya sallama shin da ya karkata akan wani abu sun bai sallima sannan sai ya sallama eh mana ai dis dis sujadan da ya zamanto an ce qab to ragi kenan mun gano wannan in ka koma can mun yi maganan wa idza na ƙasa wa na ƙasa wa zada sajada qabla salam sewa na'am eh, eh, in ya riga ya gama tahiya cikin jalsatul isra kaba gaba daya to zai sujada kabli ai ba'adi ya ya kare in ko ya fara ne sai aka kar da shi ya tashi ko ya tuna ba komi a kan shi a gane na sai wa to Allah ya sa mu dace babu salatu tatawwu wannan babin zai bayani akan sallan nafila salatu tatawwu sallan nafila mun gane kun ga irin wannan kabarin da kuke hayar na suka dauka suke bid'a ne ba ku daina shi duk wanda zai kabbara irin na musulunci sosai wanda ba zai bai daina kun gane wannan da kyau ko wannan jan bar nan da ake iskanci ne ba ba wani dalilin da ya taba tabbatar da shi a sunna lokacin ina gaya muku ku bari ku bari ba ku fahimta abin da ake yi salon iskanci ne fa da aka bida ke tasowa kuna gani abu kaman wasa kuna barin shi idan wanda ake ganin shi kamar mutumin kirki ne ya ɗauko abu na bida da sunan addini yana yi to shine mutane suke ɗaukan shi addini fa fa qublat minhum rukunan lahum hatta abana hal ula homo homo ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bid'a ne musamman a waye gari a ce annabi ya taba hana wani abu sai wani ya zo yana yi kuna fahimtar wannan da kyau ko mutumin da ake daukan shi mutumin kirki sai ya zo yana yi to wannan abin shi ke mai da abin sai a dauka addini ne kuma shi ke haifar da me bid'a shi sa za ku yi kabbara na gaske ku yi kabbara na gaske kun ba za ku yi abu kawai ku daina ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce fadlu salati tsawo wannan babi zai bayani akan falalan sallan yi kun gano wannan to barin yi tambaya aka ce salati tsawo sallan kusuf kisfewar rana da kisfewar wata yi ne eh eh ba ɗawa'i ba ne menene sallolin farilla a musulunci gaba ɗaya guda nawa ne to ko wasu waɗanda ba farilla ba a ƙari a kansu a'a tambaya ne yana cikin taɗawu'i in aka zo da su gaba ɗaya aka ce a wari ga sallan farilla ga sallan taɗawu'i salatul kusuf na shams da na kamar da istiska waɗannan duk suna shiga ina ne eh cikin taɗawu'i suke sai dai ya danganta su ka ta ɗau'in wani wani ne kuna fahimta yan salatul janaza salatul janaza ta ɗau'i ne ko ko farla ne eh kenan salolin farla sun zama shida kenan ƙogon <laughs> jama'a yanzu ne salatul janaza an aka ware farla da ɗau'i a wani aji za su shiga kaga amma za ta iya zama farilla amma na aini na me na kifaya yanzu a mutum zai ƙi yin sallan jana'iza yana da laifi amma aka tare duka unguwa aka ƙi fa kuna ganiya allah ya sa mu dace to babu salata ta tsawo za mu magana kan salata ta tsawo daidai a fahimtar da allah ya fahimtar da mu fadlu salatu ta tsawo falalan sallan tatawu'i da shi malam zai fara kafin a zuwa faɗi yadda yake yin ta malai ce min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bi ibadihi yana daga cikin rahama da jin kai da allah maɗaukin sarki yi wa bayin shi an ji alali kulli nau'in min anwa'il farida ta yadda allah maɗaukin sarki ya sanya ma kowane nau'i daga cikin nau'ukan sallan farilla tatawu'an yushbihuhu tatawu'i wanda ya kama da shi ga farilla sai kuma ga wani tatawu'i irin shi fassalatu laha tatawu'un yushbihu min salawat sallah tana tatawu'i waɗanda suke kama da ita daga cikin salloli wazzakatu laha tatawu'un yushbihuha haka ma zakka tana da tatawu'i wanda ya kama da ita min sadaqat daga nau'in sadaka wasiyam azumi ma lahu tatawwu yana tatawwu yushbihu min as-siyam wanda ya kama da shi na azumi wa kadhalika hajj haka ma hajji yana da nashi tatawwu in wanda ya kama da shi wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala bi ibadihi wani yana daga cikin jin kai da Allah maɗaukin sarki ma bayan shi liyazdadu tsawaban saboda su ƙara yawan lada wa qurban da kusantaka min Allah ta'ala daga Allah mala ya ce waliyarfa ulhalala waliyarka ulhalala da kuma su toshe gaba alhasil wanda yake samuwa fil daga cikin farallai fa innan nawafil tukammilu bihal fara'id saboda da waɗannan na filfili ake zuwa a toshe kafan waɗannan farallai da suka samu gibi yawmal malkiyama a ranar tashin alkiyama mun gane za ga wani fa shi ba ruwan shi ta ɗawo'i ba shi ya daga cikin manyan mutane baya ta ɗawo'i kun gano wannan da kyau ko an abi hurairata radiyallahu anhu annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce inna awwala ma yuhasabu bihil abd farkon abin da za a fara bawa hisabi da shi yau malkiyama min amalihi daga cin ayyukan shi kaf salatuhu sallan shi za a fara bincikawa shi yasa kun san Allah duk wanda ya bari wasu ko wani ya mai wasa da sallah ya shiga uku kana zuwa lahira aka ga imaninka yayi ko sallah za a ji sallah na shiga matsala ko za a yi watsi da ka duka shi yasa ka yadda wani ya mai da kai sakare ya gayyato ka ka saka sallanka cikin fitina kai hankali ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne sai yake cewa fa in salahat in sallan mutum ta yi kyau faƙar aflaha wa an jaha wannan ya rabu da kuma ya tsira wa in da in salla ta ɓaci faƙar haba wa hasira wannan ya taɓi ya yi hasara fa in ƙasa min faridatihi shay'un in an samu na ƙasa cikin ɓangaren sallan shi na farilla ƙalar rabu. sai Allah maɗaukin sarki ya ce unzuru ku duba ku ga halli abdi min tatawwu'in shin bawa na na da wata sallah na tatawwu'i fa yukammalu biha man man taqasa min faridati sai a cika mashi abin da ya tawaye mashi min alfaridati daga farallan nashi summa yakunu sa'iru amalihi a zalika in sallan ta cika ku to sai a ɗauko wancan in ma in yana ƙasa akwai kuma ta tsawo'i sai a cika in wannan ma haka haka haka za a bi ibadanka kaf amma ana zuwa sallah ga ta rushe ko duk sauran masu rushe yasa duk wanda zai sa ma sallah cikin hadari ko Allah karka sake ka bi shi in ko ka zama sakare ko je ka za ka je inda ba gyara ne za ka je inda ba gyara yasa ni ban yadda wani ya sa man ibada na ko dai cikin matsala ba don ba ruwana da shi fa ina fatan mun gano wannan da kyau daga ran da ke ganin wai kai ba za ka iya ka samu matsala da wani saboda addinin ka ba ko to ka shiga matsala kuwa sai kai ka jahannama kai hankali saboda za ka koma kana bautan Allah da abin da yake so ne Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim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 yanzu dare ne na juma'a biyu ga watan rabi'in thani biyu ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin minnatun rahman fi fikihi sunnati wal qur'an na abu ubaida usama bin muhammadun al-jammal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu sala a inda malam yake bayani akan babu salati tatawwa babin da ke bayani akan sallan tatawwa'i sallan nafila a inda a karatun da ya gabata malam ya bayyana mana falalan sallan tatawu'i falalan sallan tatawu'i ya kai ga cewa a lahira idan ya zama aikinka da ka aikata na farilla ya kare to za a ɗibo waɗannan na filfili sai a cike maka da su ma'anan wannan ba wai fa baka yi sallan ba a ɗibo na fila ya cike wajen a'a an samu tangarɗa cikin sallolin farallan to sai a cike maka da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku. allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce babu salatin na fila baiti an so mutum ya rika yin sallan nafilan shi a gida inda so shi ne samu kun gano wannan da kyau ku. idan ka zo masallaci sai kai nafila da ake kafin sallah da bayan sallah da kuma sallan farilla sai ya zamanto a gidanka kana yin kiyamun laili shafa'i da wutarinka a gida kake yi raka'atul fijirinka a gida kake yi kun gano wannan da kyau ku waɗannan salloli na musamman sai ka rika yinsa a gida saboda hadisin da za mu zo za mu ji annabi ya yi tsawa ga duk gidan da ya zama ba a sallanta tsawo'i a cikin shi mala ya ce an ibn umara radiyallahu anhuma wannan hadisi an samo shi daga abdullahi dan umar allah ya kara masu yarda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala shi kuma ya ji daga annabi annabi ya ce iji min salatikum fi buyutikum ku sanya wani ɓangare na sallan ko a cikin gidajenku kenan ka ɗibo na filfili ka yi a gida wala tattaki zo haƙo boran kar ku mai da gidajenku su zama makabarta domin makabarta ne ba a sallan farilla ballantana na nafila to duk gidan da ya zama ko duk ɗakin da ya zama ba a sallan tsawo'i ta wannan gida ko wannan ɗaki an mai da shi a matsayin makabarta kenan wannan kuma annabi ya ce kakwai haka to musulmi kowa ya kokari ya rika yin sallan nafila a gidan shi saboda ya kiyaye wannan hani na annabi wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabu salam a lamba hadisi na 432 muslim ya fitar da hadisin a kitabu salatul musafirin a lamba hadisi na 777 an jabirin radiyallahu anhu hukal hadisi na gaba jabir dan abdullahi dan hiram allah ya kara masu yarda ya ce قال rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza qada ahadukum as-sala fi masjidihi idan ɗaya daga cikin ku mun gane wannan ya sallan shi a cikin masallacin shi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi ta ɗiba ma gidan shi wani rabo na wannan sallan da zai mana in sallanka na azahar la'asar magariba isha'i duk ka ƙara yinsa a masallaci shine idza qada a as-salata fi masjidihi ka gama sallolinka duka ne yini a masallaci to sai annabi ya ce falyaj'al libaitihi to ka ɗiban ma gidanka nasiban min salatihi wani ɓangare na wannan sallan shine muka ce misali kiyamun laili sai ka tafi gida ka yi rakatar fijiri sai ka je gida ka yi menene shafa'i da wuturi ma haka har ma in za ka yi salatar tasbihi sai ka ɗiba ka yi a gida ko sallan walha sai ce fa inna jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira ya ce domin allah maɗaukin sarki ya sanya duk wanda ya sanya wani ɓangare na sallan shi yana yi a gida irin wannan to alheri na cika gidan kuna fahimtar wannan da kyau ko yin haka alheri ne to kuma alheri yana mamaye wannan gida naka musamman mutumin da yake sallan dare a cikin gidan shi to sai annabi yake cewa rahama ne ke sauka mun gano wannan da kyau ko rahama ne allah ya sa mu dace kaga su ko wanda su dama a masallaci suke to su suna cikin rahama ne tsundum kowa zai kawo nashi ya zuba kowa ya kawo nashi ya zuba su sun tashi sai su kwashe duka kuna gano wannan da kyau ko ashabu suffa kenan wani hadisi muslim ya fitar da shi a kitabu salatul musafirin a lamba hadisi na 778 an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu wannan hadisi abu musa ashari ne allah ya kara mashi yadda ya ruwaito shi an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ya ce annabi ya ce matsalul baitin ladhi yuzkaru fihi misalin gidan da ake ambatan allah a cikin shi yuzkaru fihi ake ambatan Allah cikin wannan gidan wal baitin ladhi la yuzkaru Allahu fihi da gidan da ba ambatan Allah kwata-kwata a gidan matsalul hayyi wal mayyiti misalin rayayye da matacce ne kenan gidanka ana ambatan Allah ma'ana ana sallah to wannan gida rayayye ne in ya zama ba ambatan Allah a gidan ba wata sallah da ake yi ta wannan gida matacce ne bai da amfani ana fahimta yanzu da a baka mushen kaza da a baka mai rai wanne ka fi so to kaga gidan da ake ambatan allah gare shi da duk gidan da ya zama ba ambatan allah cikin shi allah ya sa mu dace shi yasa hatta kai kokari har yaranka ka rika sa su suna yin na filfili a gida don alheri ya kama gidan iyalinka ta rika yin na filifili ita ma don alheri ya mamaye gidan duka amma in ya zama kawai dai faralla kawai ko kuke ba ruwanku da ta tsawo'i to har yau akwai sauran matsala allah shi kiyaye to wannan hadisi al'imamul bukhari ya fitar da shi mun gano wannan da kyau ku a kitabu da awat. a lamba hadisi na dubu shida da dari hudu da bakwai muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabu salatul musafirin a lamba hadisi na ɗari bakwai da saba'in da tara wallafzu lahu wannan lafazin hadisin da muka karanta lafazin ruwayan muslim ne allah ya samu dace an zaid ibn thabitin annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga zaidu ɗan thabit allah ya ƙara mashi yarda ya ce lallai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce alaikum bisolati fi buyutikum ina umurtanku da ku riƙa yin sallan na filfili a cikin gidajenku fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi domin duk wata nafila da mutum zai yi to yayi ta a gida ita tafi alkhairi illal maktuba sai dai sallan farilla to wannan ka zo masallaci sai ka yi ta muna fahimtar wannan ko allah ya shiryar da mu wani hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a kitab al-adab a lamba hadisi na 6113 muslim ya fitar da hadisin a lamba a kitabu salatul musafirin a lamba hadisi na 781 قال الإمام النووي رحمه الله babban malami al'imamin nawawi allah ya ji ƙanshi ya faɗi cikin alminhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj a mujalladi na uku shafi na 226 zuwa shafi na 338 kunga ya ɗebi fallaye da dama yana magana to cikin maganan da ya ce ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga magana annabi da ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum ku sanya wani ɓangare na sallanku a cikin gidajenku wala tattakhizuha quburan kar ku mai da gidan su zama kabartu ma'anahu ma'anan shine sallu fiha ku yi sallah a gidan wala ta ji aloha kalkubur kar ku sanya su kaman makabarta mahajura minas sala a ƙaurace ma gidan daga sallah kamar yadda aka ƙaurace ma makabarta daga yin sallah ai ba wanda zai yi sallah ya ce zai tafi makabarta ya ko to kakka bar gidanka ya zama ƙauratacce daga sallah kamar yadda aka ƙaurace ma makabarta to shine sai yake cewa walmuradu bihi salatan nafila abin da ake nufi da shi shine sallan nafila mun gano wannan da kyau ku sallun nawafil fi buyutikum saboda haka ku riƙa yin sallan nafil fili a cikin gidajenku ana fahimtar wannan da kyau ku yanzu wanda ya je karanta wannan hadisi da kanshi to ta za a samu matsala da shi sai ya riƙa yin wasu sallolin farilla a gida an taba zai ce gashi annabi ya ce kaga wannan da halal kutub wahadahu ya shiga littafi shi kadai to wallahi sai ya khurju wahadahu zai fito shi kadai a cikin rudani kuma ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa irin waɗannan fatoyi da nake ji ana faɗi wani lokacin su ba da dariya kaga mutum har mutum yana ƙoƙarin kawo dalili sai kawo shirmi kun gano wannan da kyau ko shine izasta dalla ƙalal akhtalu in aka nemi kawo dalilin maganan da kai sai ce akhtalu ne ya ce to shirme mutum ya ɗauki hadisin manzan Allah hadisin a cikin hadisin ma an ba da an san abin da yake faɗi amma gaba ɗaya sai ya kasa gani saboda shi ya koya ma kanshi ko kuma wani ne da ya mai da shi sakar ya gaya mashi ana fahimtar wannan to dole sai ka je ka buf hadisin a bisa fahimtar magabata sai su gaya maka in sun ma bayani sai ka ɗauka ba tare da matsala ba allah shi kyauta wa ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da magana annabi da yake cewa fa inna khayra salatal mar'i fi baitihi kun ga hadisin da annabi ya ce mafi alkhairin sallan da mutum zai yi a gidan shi ita ce sallan nafila illal maktuba amma banda sallan faralla ita ya zo masallaci a yi haza amun fi jami'in nawafil mala ce wannan ya shafi dukkanin nafilfili almurattaba waɗanda suke murattaba ne ma alfara'idi wal mutlaka kun ga anan ku hatta nafilfilin da ake kafin sallah a zahar mala yana cewa kai a gida in ka zo masallaci sai ka yi ta yi masjidi kun gano wannan da kyau ku da kuma nafilfilin da suke mutlaka ne su ne wanda za a zama kiyamun laili da sauransu shine su ce illa fin nawafil allati hiya min sha'irar islam sai dai na filfilin da suke daga cikin sha'irar islam ne suna daga cikin ka'idoji da dokoki da matakan musulunci wahiyar eid daga ciki akwai sallan idi sallan idi na fila ne wal kusuf sallan kusuf na rana ko wata na fila ne wal istiska sallan roƙon ruwa ma na fila ne wakazar tarawih haka sallan tarawih ma fila ne alal asah a mafi ingancin fatawa kina ko wanda suka ce waɗannan farallai ne kamar yadda kuka ce jiya mun gano wannan da kyau ko to kaga yanzu wannan magana da aka faɗa sai wani zuci ai akwai inda aka ce ai dama duk maganan duniyan nan akwai inda aka faɗi kishiyanta ai kuna fahimtar wannan da kyau ko ai ba jarinta kai dan ka zo da kishiyan ba abin da za ka yi na jayarinta shine taƙiƙi kuma ka faɗi wanda ya taƙiƙin ina fatan mun gano wannan da kyau hisa nawayi da ya kawo sai ce wannan magana ita ce mafi inganci da shi nawayin ya isa ya faɗa haka allah maɗaukin sarki ya sa mu dace waƙala har ila yau nawayi ya ce wa inna ma hatha alan nafila fil bait an kwaɗaitar da yin nafila a gida ne likaunihi akhfa wa ab'adu minar riya saboda in zaka yi nafila a gida zaka fi ɓoye abin kuma zai fi nisanta daga riya dan dama abin da ake so musulmi duk abin da zai yi ya kokari ya nisanci riya ya yi wannan abu saboda Allah sannan wa aswanu minal muhbitat sannan an fi kiyaye ita wannan sallan daga abin da zai ɓata ta mun gano wannan da kyau ko sannan waliyata barrakul bait sannan gidan ya albarkantu bi zalika da wannan sallan da za a yi wa tanzulu fihi rahama a waye gari mala'iku rahama ya sauka a gidan wal mala'ika da mala'iku wa yanfiru minhu shaitan shaitan kuma ya gudu ya sheƙa ya tsere ya bar wannan gidan dan duk gidan da ake yawaita na filfili da karatun alkur'ani to shaidani baya zama a gidan ana fahimtar wannan da kyau ku allah ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce an wa'u salatu tsawo ga nau'ukan salatu tsawo sallan nafila nau'i nawa ne awwalan tatawu'un mutlaqan akwai tatawu'i tatawu'i al-mutlaq wanda yake sake ki ta tsawo mutlaƙin mutlaƙin ta tsawo'i kawai dai kana son ka nemi shiga wajen Allah ka miƙe kai shi ne ta tsawo'un mutlaƙin ka wannan ne kawai ba mu ƙayyade daga wani abu ba saniyan ta tsawo'un muƙayyad akwai ta tsawo'i wanda yake muƙayyadi ne an ƙayyade shi wai samma to shi wannan ta tsawo al mutlaƙ a muqayyad ana kiran shi da as-sunanur ratiba sunan ar-ratiba sunnoni da aka rattaba aka ɗamfara su da wasu salloli na farilla mala ya ce arratiba qabla sala wanda ake yin kafin sallah wa ba'ada hada bayan sallah wa hiya kismani to su waɗannan suna filfilin da aka ɗan fara su da wasu salloli na farilla malice sun kasu gida biyu mu'akkada akwai wanda suke da ƙarfi mun gano wannan da kyau ku wa ghairu mu'akkada akwai wanda kuma ƙarfinsu bai kai na waɗancan ba to duk malam fa zai gaya mana wannan kuma yana da kyau a ce duk musulmi ya san wannan ne ana fahimta a haka ne za a ga musulmi gaba ɗaya ba su damu da sallar na filfili ba kuma kai ka ce ko ba fa mutuwa za a yi ba kuma kai ka ce ba wai an yadda akwai sakamako bayan mutuwan ba ne amma duk wanda ya yadda ya amince da waɗannan abubuwan za ka yana taka tsantsan yana ƙoƙari yana sa ƙwazo wajen yin su allah ya sa mu dace malaci as-sunan al-mu'akkada sunan al-mu'akkada su ne wanne su ne almuƙayyad kun gano wannan da kyau ku su ne sunan arratiba kuna fahimtar wannan an nafi'in an ibn umar radiyallahu anhu ma qal daga nafi'u daga abla dan umar allah ya kara masa yarda ya ce hafistu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ashara raka'at ya ce na kiyaye rakawo'i guda goma da naga annabi yana yin su mun gane raka'o'i goma da annabi yake rakataini qabla zuhur annabi yana yin rakoi guda biyu kafin sallah a zahar wa rakataini ba'adaha da rakoi biyu bayan azahar wa ba'da ba'adal maghrib da raka'o'i biyu bayan sallan magariba wa ba'da ba'adal isha' da rako'i biyu bayan sallan isha'i warakatai ne ƙabla salatu subhi da rako'i biyu kafin sallan asuba wa kana sa'a wannan lokacin da annabi yake yin rako'i guda biyu bayan sallan asuba lokacin ne da la ya da alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fiha ba wanda yake shiga wajen annabi to kai dan umar ya aka yi ka gani mun gano wani da kyau ko ya je gidan yayan shi hafsa ne wannan su 'yan gida ne kuna fahimtar wannan za ka yi faɗin haka amma a hakikanin gaskiya shi ma ba shi ya je gani ba kuna fahimtar wannan da kyau ko su suna da wata 'yar jarida ce 'yar gidansu shi sa ya ce ni hafsa hafsatu yayata ta gaya min annahu kana idza adhana al-mu'adhdhin cewa illa dan ya kira sallah wa sallal fajar ya sallan rakatul fijiri wa tala alfajar alfijir ya keto sallar raka'atai ne kun gano wannan da kyau ku mana illa da ya kira sallah kira sallan ne a na farko dai mun gano wannan da kyau ku annahu kana idza azzana almuazzinu wa tala alfajaru sallah raka'a ta yi ina fatan mun gano wannan da kyau in an kira sallah na barko da ake cikin dare to sai alfijir ya keto ɗar na sallah sannan ake kiran sallah na biyu sannan ne annabi yake raka talfijirin shi muna fahimtar wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a kitab abwab tahajjud a littafin da ke bayani akan sallan tahajjudi kun gano wannan da kyau ko babu buka ne birtik akan sallan tahajjudi <laughs> ina ba ta mun gano wannan da kyau ya gashi a lamba na 1180 da lamba na 1181 tahajjud ko baka da bukatan yi ma wani ma raddi a kan shi duk littafin duniya ka je ka bincika akwai ina fatan mun gano wannan da kyau akwai wani mashirmanci da ya taba cewa wai ai hadisin ya hana a sallan tahajjudi wannan da muke cikin jam'i domin annabi ya ce man kama ramadana imanan kaga man ai mufradi ne kaga wannan ya nuna bai ma san karatu ba ina fatan mun gano nan da kyau bai ma san abin da ake ce kaga wannan da khalal kitab wahadahu shi yasa ma ya fita wahadahu ina fatan mun gano wannan da kyau su ko kuma mamakin yin me ba sa yi Allah shi kyauta wai ta hajji ne kawai dame su duk fasikancin da ake a duniya bai dame su ba an aisha ta radiyallahu anha daga aisha allah ya kara mata yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa annabi kana layi ya dawo arba'an qabla zuhur annabi baya barin yin nafila raka hudu kafin sallan azhar waraka ni qabla gadati da raka'a biyu kafin garin allah ya waye suna raka'a fijiri kun gano wannan kafin sallah asuba lalle annabi yana raka alfijiri to abin da ake so ka gane wata rana yi raka biyu kafin sallah zaa wata rana yi raka hudu idan sunna ɗaya ta zo da ruwaye guda biyu to ana son ka rika sabawa yau kai wannan gobe kai wannan shine ikhtilafu tanawwu kuna fahimtar wannan ba waka nace mu guda ɗaya ba in ka nace mu guda ɗaya shi ma wannan bid'a ne sai ina zuwa sai dai yau kai wannan gobe kuma sai kai wannan kamar misali wandonka ne sai ka ɗinka wasu wandunan naka nisfi sak wasu wandunan na kuma kasu wuce idan sawu su wuce kaurinka in ka tsaya ma ɗaya to shi ma bida'a ne dole biyun za ka yi kuna fahimtar wannan da kyau ku saboda duk dalili ya tabbata haka annabi ya ce nisfi sa kuma ya ce kar ya wuce can to saboda kai aiki da imalin nassainin ma'an ka haɗa nassin duka kai aiki da su muna fahimtar wannan da kyau ko wannan misali ne daga cikin misalai shi yasa wani sai kasa ganewa wadana sai ga wanda dan munisfis sak wadana kuma sai gan shiga zai ce malam ba ku kuka karanta ba sai mu ce duka muka karanta kuma duka za mu yi aiki da shi in ka ganmu mun rike kwaya ɗaya gyalko to shi kaɗai ya tabbata ɗayan bai tabbata ba ne mu ba ma aiki da abin da bai tabbata ba in kullum wandonka ya kai dab da idan sawu babu nisfi sa'ad shi ma bida'a ne hada za ka yi cin da wandunan ka 20 ne cin da kai kana tufafi da yawa to goma su zama wancan goma su zama wannan amma in ya wuce idan sawu kuma sai ka je ka ansa kati na wuta allah shi kiyaye na'am Mm. a ah, ba mu zo kan shi ba malam mu da yanzu kai mana tambaya kan raka a biyu kafin da raka hudu kafin ka ɗauko wani bayan azahar mu ba mu kawo kan shi ba to barin gama malam sai na gama karatun in ka ji ba a yi ba sai kai magana ko ko jama'a yanzu muka shiga babin ba mu kai ko ina ba wannan shine garaje gadami kawai sai ce a sa miya malam yake cewa ah, an ummi habiba radiyallahu anha daga ummu habiba allah ya ƙara mata yadda kalar ta ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙolu na ji annabi yana cewa man sallas na ta asharata raka'a wanda ya fila raka'a goma sha biyu fi yaumin walaila a yinin shi da daren shi buniya lahu bihinna baitun fil janna sakamakon wannan sallan fila raka a sha biyu da ya yi za a gina mai gida a aljanna in ka so fa kullum sai ka yi gida ɗaya a aljanna mun gano wannan da kyau ku kullum sai an maka kullum ka je wani yana taɓa ta ma lokaci a banza yana cewa ka bi shi zai kai ka aljanna ga hanyar aljanna na roƙa da shi kuna fahimtar wannan ni za ba na da kowa ni kawai annabi na riƙe kai ta shiga daga kiran sallah fa za a baka gida aljanna gafarta ma a yi ma a yi ma a yi ma ba iyaka daga kiran sallah wani hadisi muslim ya fitar da shi a kitabu salatul musafirin a lamba hadisi na 101 wa fi riwayatin a wani ruwaya ya ce mamin abdin muslimin babu wani bawan allah musulmi salli lillahi kulla yomis na ta asharata raka'a wanda zai raka sha biyu kullum kullum sai raka raka sha biyu ta ɗauwa na ta ɗauwa'i ghaira farida ba fala farilla ba illa bana Allahu lahu baitan fil face sai Allah ya gina mai gida aljanna au illa buniya lahu baitun ko sai Allah ya sa a gina mai gida aljanna wannan hadisi muslim ya fitar da shi a littafin da ke bayani akan sallan matafiya a lamba hadisi na ɗari da uku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kaga mun gama wannan ba mu ji ruwayanka ba tukuna mun fahimci wannan da kyau ko da dai za ka ƙara haƙuri ƙila za mu ji ta amma yi tambayanka tukuna amma ga ruwayan can ina kallanta mm. mm. a wannan kuma annabi ne ya sani kai da cin da ya tabbata annabi ya faɗa duk abin da kai duk abin da ka yi na addini ko ibada yana da falalan shi an fala ko ba fadi ba wannan da ya fada falalan wannan a ba zai ya in ya kin yadda aka ce kuma ya zama ɗan bida a dole sai kayi wannan kayi wannan in dai abu ya zo nau'i iri biyu ne to ana son duka ka iya kai ta yi ina fatan mun gano wannan da kyau na wanne Eh. eh me alakan shi da wannan karatu yan shi annabi muminin da if ne da yau yau ya biyu a wannan karin ya biyu wancan karin ya hudu a wannan kaka kawo umumi yana daga cikin abin da ke haifar da bida'a yana daga cikin lifti da dalilan da ke haifar da bida'a shine ka ɗauko nasi umumi kana ƙoƙarin takhasisin khas da shi ka fahimci wannan sai dai ka ɗauko has ka hasa sai mai umumi da shi yanzu wancan almu'min alqawi sai dai ka ɗauko shi wanda yake ƙoƙarin yin na filfili kafin salloli da wanda baya yi ka fahimci wannan ba wai a ce kullum kana hudu tattar kuma annabi wani lokaci ya hudu wani lokaci ya biyu kafa annabi ne da aka ce laƙada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana na annabi za ka yi shine daidai ka fahimci wannan in ka kawo wannan umumin a nan sai kasance gaba ɗaya baka fahimci abin da ake ce ma ikhtilafu tanawwu'i ba hmm. eh. hmm. barkaji barkaji malam wannan abin da ke damun ku a ranku ko shine kuna fassar nassi da kanku ne ka fahimci wannan da kyau ku za ka kalli nassi ne sai ka fassara shi da kanka hadisin kwata-kwata ba fa'ana yake magana ba muminin da ke ƙoƙarin bin allah da muminin da bai ƙoƙarin bin allah kafin ce wannan da kyau shi ma mumini ne yana da alherin shi wannan ma yana da me alherin shi to amma nan wajen ibada ne duk ga muminan an baza su sai aka ce mai gidan yau ya hudu gobe ya nawa ya biyu to zaman ka lafiya ka kwaikwayi annabi daidai wa daida kai ne muminin ƙauye amma muminin da ya nace ma guda ɗaya to shi wannan muminin da'if ne kafin ci wannan da kyau ko bai yi irin na annabi ba ko ya yi bai ma taɓa yin daidai ba saboda annabi ga abin da yake yau gobe kuma sai me ya wancan yanzu ɗauko hadisin abla dan amur dan as cewa yake kullum zai azumi annabi ya hana shi me yasa baka ce mumin ƙauye ba ya ce a mako a wata kai guda uku kawai ya ce zai iya sama da haka kaga mumin alƙawai aka rage mai aka ake ta saboda annabi yana nuna mai abin da ya fi ne mun gano nan da kyau shi shine Allah bai daina rubuta muku lada har sai kun gaza wajen aikin alherin in ka kawo wannan umumin a nan sai ya zamanto alherin da ake son a ɗora musulmi a kai ko ba su hau ba yanzu aka ɗauko wancan ne kai wa'azi akan kaga wannan da yake ƙoƙarin zuwa sallah da wuri yake kokarin yin kaza har ma ya sharan masallaci ya kaza to muminul qawi kenan wannan da shigo ba ruwan shi ya zauna ya ta gulma yana zagin mutane to wannan in ya ci sa'a ma ya zama muslimu da'if to alhamdulillah ka fahimci wannan da kyau ku to anan kenan amma inda aka kawo fagen kaza sai ka ɗauko wani nasin wani waje ka kawo shi wani waje ƙarshen da sai a waye gari kuma ya haifar da bida shi za karanta wannan littafin gashi ne yana magana akan da'awatu ahlul bid'a da'awatu ahlul bid'a irin waɗannan abubuwan da ke ciki ka same shi da izinin Allah dan duk wanda ya bi waɗannan abubuwan zai ga yanda ababen suke kun gano wannan da kyau ko da ma Allah zai taimake mu buɗe wajen sai kaga hatta shigen misalan ma sun kawo na'am eh hmm. yawwa to kaga kaga abin da ke damu ko ɗauko umumat ya ce mafificin azumi azumin wa annabi dauda yau ya azumi gobe ya aji yau ya azumi gobe ya aji to annabi ya dauko mu abla dan amr dan as ka sa abin da ke damu ko ɗaukan ƙarshe ka fahimci wannan maimakon ku dauko asalin tushen me asalin hadisin abla dan amr dan as ne kullun azumi yake yi mun gano wannan sai ya gaya ma annabi sai annabi ya kira shi mai faɗa annabi ya ce ya rika azumi kwana uku kawai a wata ya ce zai yi abin da ya wuce wani sai annabi ya ce to ya rika azumin duk mako ya nawa ya biyu in hada yana da nawa takwas madadin nawa uku ya ce to zai bi abin da ya wuce wannan sai annabi ya ce to a in ma haka ne sai dai yau ya azumi gobe ya aji sai ce zai yi abin da ya wuce wannan sai annabi ce a to ba wanda ya wuce wannan to da shine azumin wa annabi daura to in ka kalli yadda annabi ya kasa abin ko to wannan shi ke downgrade an shi ke can ƙasa abin na yana kasa ne yanzu mafifici shine wancan guda uku saboda shine umarnin farko idan ka yi ƙasa sai ka dauki takwas a abin nan in ka ƙara zubewa gaba ɗaya to shine zai ka dauki mai yawa almomin na ƙauye ɗinka gano wannan da ke las kenan in wancan shine ke da daraja na ƙarshe amma shawaran annabi shine ka ɗauki wa uku a mako shine na farkon ina fatan ka gane sai kun wanne eh, me yake mene waya ina ya faɗa a ina ya faɗa anan fa yana son abota ma Allah sosai amma ya kalli cewa ka bar wannan yi wannan shi ya fi da ya ce zai wuce haka sai aka ce to ai ka ƙara wannan to shi ya fi ƙasa da wannan ɗin da ba shi ake baka shawara ba inda san annabi ne nawa zai ɗauka uku zai ɗauka ka fahimci wani inda san annabi ne uku zai ɗauka ina fatan mun gane wannan da kyau da ya matsa ne sai annabi ce to ka ɗauki kaza da ya ƙara matsawa sai aka ce to ya je ya yi kaza ƙarshe ka karanta hadisin ya ce lokacin da ya manyanta sai da ya na daman da ya ɗauki sauƙin annabi ina ta mun gano wannan da kyau da ya riko da al'azima din da ya fi shi yasa ce inna Allah la yamal hatta tamallu Allah bai taba dina rubuta muku lada har sai san da kuka dina domin san da ka dauki guda uku a mako kake yi zaka dade kana yi a wata amma yau ka yi gobe ka sha yau ka yi kai wata zai ka ji gaba ɗaya kai wata uku ba ka yi ba ka fasa saboda ka cika ma kanka shi yasa a ai za mu zo babin da ke magana kan bidiyoyin duk irin waɗannan ayyukan da ustazai suke cika mu kansu da haka suke wayan gari su gaza ina zuwa ka gane wannan da ke ko za ga wani yana ta yin wani abubuwa yana ta yana ta kawai zai ga ce wai bari kai irin wannan karshen ta yanayin ka fa ba iri ɗaya da nashi ba karshen ta samun ku ba iri ɗaya ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau ka cika ma kanka hidiman da za a waye gari lokaci kaɗan za ka kifi hiza wannan ba daidai ba ne ku ɗauko mat. kuna kafa hujja da su na'am eh shine ya dauki na kasa da wancan ya dauki aji na aji na biyu ka bayyance wannan da kyau ko ya dauki ya dauki second class bai ba in so samu ne sai ka rika yin haka yau sai ka yi azumin litini alhamis in sha uku sha hudu sha biyar ya zo kuma sai ka yi ka fahimci wannan da kyau ko siyami dawud cikin sahabbai wanda aka ba labari yake shine kadai abla dan amr dan as shi kanshi manzo Allah baya yi ina fata mun gano wannan da kyau saboda aikin ku yana da yawa in ka cika ma kanka ko sai a waye gari ka kasa duka ana fahimta Allah ya sa mu dace malai ce sunnatul fajar sunnatul fajar sunnatul fajar ita ce raka'atal fajar sallar raka'atan alfajiri ko kamar yadda ake faɗi a gargajiyanci malai ce an hafsa radiyallahu anha daga hafsatu Allah ya ƙara mata yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi kana idza sakatal mu'azzin min al'adhan li salati subhi duk lokacin da ladan yi shuru a lokacin da ya ƙare kiran sallan asuba bada asubuha sai miƙe mun gano wannan da kyau ko lokacin asuba ta fara to shine raka'a raka'a ta yini sai fara in shi guda biyu khafifa ta yini sauƙaƙa qabla an tuqama sala kafin a yi kaman sallah kuna fahimtar wannan da kyau ko manzo Allah da wuri fa yake yin sallah asuba fa da wuri ake yi shi za jama'a ku daina damu mu don Allah abin da muka karanta muna zuwa malaman sunna da suka gabata suka fassara menene yake sai ce wai ai rediyo sun ce rediyo kalanda ne ni ma na ga dama sai so kalandan gobe ai kaga ba sai an faɗa a rediyon ba mu ma sai mu rika dubawa kuma a ce mutum ya zauna kawai ya rubuta ma kalanda na wata na shekara guda ranan kenan a soke ta koko shi allah cewa ga abin da za a duba lokaci ga kuma ka ce kalanda shi wannan menene bida'a ne fa ina fata mun gano wannan da kyau na kasa gano wannan abubuwa mu muna duba lokacinmu ne gaskiya in muka duba lokaci ya ko in duk garin nan ba za mu ba ba za su ba ko to na mu za mu su ma su nasu lakum dinukum liyaddin ni na kasa gano waya ta damu mu wai malam kuna kiran sallah duk gari ba kira ba sai zai ta yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau musamman da azumi wa zuwa kai aka karan mu wajen wasu ustazai wai wai za a zuwa a mana nasiha ni har yau ba da ya mana nasiha ai <laughs> ana bayyana wannan da kyau ko ko muna kira sallah asuba da wuri lokacin mutane ba su gama ba a'a ba da wuri muke kira ba muna kira daidai da yadda shari'a ta ce muna ganewa in shari'a ta ce ga yadda za a yi ko zan kokarin tsayawa akan wannan harka na shari'ar a tsaya gan ba tare da canji ba allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da shi a kitabul azan a lamba hadisi na 618 muslim ya fitar da hadisin a kitabul salatul musafirin a lamba hadisi na 723 an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha allah ya kara mata yarda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli raka'atayn al-fajri annabi ya kasance yana sallar raka'atal fijiri raka'o'in alfijir guda biyu wa nuna ni fil idafa ko nahwu laqitu sakinin rasafa ko aw nahwu laqitu sahibai akhina ba ka hariri faɗi a cikin mulhatul i'rab ba to sai yake cewa na'am sai ke cewa fa yukhaffifu hatta inni aqulu aisha ce annabi yana sawwaka sallan har ma ikan ce hal qara'a fihi ma bi ummil qur'an shin mako ya karanta fatiha kuna fahimtar wannan ha to annabi ya saba yin sallah yana tsawaitawa yau kawai sai daga an yi gid an gama ta ce kai wannan kuwa an karanta fatiha kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya sa mu dace wani hadisi bukhari ya fitar da shi a lamban hadisi na 1171 a fi abuwabit tahajjud haka muslim ya fitar da shi a kitabu salatul musafirin a lamba hadisi na 724 allah ya sa mu dace an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qara'a fi rak'atal fajr annabi ya karanta a sallar rak'atal fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad yanzu an gaya maka abin da za karanta kenan wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitab salatul musafirin a lamba hadisi na da 726 an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulal to yanzu misali ga wani ikhtilafu tanawwu'i din wata rana in ka zo ga talfijiri sai karanta fatiha fatiha kawai wata rana kuma sai karanta me fatiha da kulliya fatiha da ulhu wallahu shine sunna yau kai wannan gobe kai wannan jama'a ta fa sunna haka take fa idan aka ce kowa yi abin da yake so ko to ba salafiyanci kake ba salafiyanci sai yanda aka ce duk yadda kake tunani kana zuwa da tunani yanzu za ka bauta ma kanka ina fata mun gano wannan da kyau shi ne katin da muka yi ɗazu da asuba tsawa kana bauta ma kanka kenan kai ne kake tsara ma kanka shari'a yanzu ba annabi ba kana ganin na annabi bai iya ba ko bai yi ba wannan ba daidai ba ne an lura ko allah ya shirya da mu an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqra'u fi rak'atil fijr annabi ya kasance na karantawa a sallar rak'atil fijr fil ula minhuma rakan farko daga ciki qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wannan ayar a rakan farko aya ta 136 cikin bakara wa fil akhira a raka ɗayan ƙarshen kuwa min ha amana amanna billahi washhad bi anna muslimun musin da bi cikin sota al imran ka ga kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan duk nassin kai aiki da su ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi al-imam muslim fita da shi a kitabu salatul musafirin a lamba hadisi na 727 an aisha ta radiyallahu an kun zan matsala kin aiki da shi duka ɗauke ɗaya ko shi ke sa nan gaba in wani ya zo zai aiki da wancan ɗin sai ya faɗa da shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ke kawo haka su kuma wanda suke kawo nassin ma a yi faɗan da su ko suna da gidadanci ne gidadancin nan ko shi ne ka gano kaza e ilimi ne e to je ka samu wanda kila yake daidai da kai wajen fahimta ko yake sama da kai ka ce ga wannan abin da na gani haka ne amma shi abin da yake so a ji a bake shi ko kuma yana tanin wai wata ɗaukaka ne ƙarshen ta shirme ya karanta ina ba ta mun gano da kyau ƙarshen ta shirme ne Allah ya sa mu dace rakatal fajr rakatal fijiri shine ko an aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam qala rakatul fijir khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi ce sallar rakatal fijir ta fi duniya da duk abin da ke cikin ta alkhairi wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabu salatul musafirin a lamba hadisi na 725 kuna fahimtar wannan duk abin da duniya ke ciki da baka duniya da komi da kowa na ta duka duk jama'an duniya zama bayanka kun gani to gara ka yi raka talfijin raka a biyun nan to kuma shi di yadda shi ɗan zai ƙoƙarin hana ka ko to sai ya hana ka domin inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa Allah shi kyauta to na biyu sunnatu zuhur sunnatu zuhur na bilbilin da ake yi kafin da bayan sallan azahar na'am e mana matafiya yana yi mana matafiya yana yin raka talfijiri kuma yana yin otiri amma ban da waɗannan a'a malam abinda baka tambaya kenan na filfilin da matafiya ke guda biyu ne wutiri ɗaya gyal sai raka talfijiri sauran duka baya yi ga nan kaɗa ko albumin ƙauye. da kuma ya saba magana annabi <laughs> jama'a mun gane yanzu wata rana tafiya aka yi fa an je yakin fatahu makka an sha wahalan tafiya ga azumi aka ce ma annabi mutane sun wahala sai annabi ya ɗauki ruwa ya ɗaga ya sha kowa ya gani ya je kowa ya sha wasu suka karya wasu almu'minun alqawiyun masu ƙarfi sai ba su karya ba sai annabi an gaya mashi ai wasu basu karya ba sai ce ula'ikal osatu ula'ikal osatu waɗannan ai ba su laifi ne masu saurin kunni nan da nan zai karya ashe bin annabi ake ba kai ne za ka faɗi abin da za ka yi ya zama shine biyayyen ba sai in an gaya maka an ce kaza ɗin to shine biyayya in kai sai zama biyayyen da gaske in ku ba ka zai taɓa zama biyayya ba jama'a fahimta allah ya sa mu dace alaikum salam eh eh abin da ya sa suka faɗi cewa annabi na karanta ƙulya da ƙulhuwar lawon lokaci wani lokaci kuma yana karanta waɗancan awayin bakar da ali imran ɗancan ko dai ya yi a bayyane sau da ai na filfilin dare ana iya yin a bayyane za ka yi raka fijirinka a bayyane za ka yi wutarinka a bayyane sai in a masallaci kake to anan kuma ba zai taɓa yiwuwa ka yi a bayyana ba saboda in wani na yi wani na yi ka ɗaga murya hadda na kusa da kai ya ji ya zama kayi bida annabi ya hana mun gano wannan da kyau ko shine tashwish za mu zo kan wannan idan mutane sun zo sun zauna a masallaci suna jiran sallah in za ka yi nafila to ba za ka ɗaga murya sai dai ka ji da kanka kai kaɗai ban da sauran jama'a mun gano wannan da kyau ko sau da ƙila wani ya zauna shi tasbihi yake yi karatunka zai iya cuɗa mai wannan abin da kake shi sa annabi ya ce in an ta za a ramo sallah kowa ya ji da kanshi ba a ɗaga sauti wannan na dukan wannan da qur'ani wannan na dukan wannan da qur'ani ba annabi ya hana ne maka wannan tambihin ne domin karin faɗi wannan gobe kaga mutane sun zo sun cika masallaci na ta kowa na san a ce ya iya karatu ina fatan mun gano wannan da kyau wannan kuma ba daidai bane fa salon bid'a ne za ka zo ka ji kuma ɗabi'an khawariji ne mun gano wannan da kyau za zo su zauna a masallaci suna kato suna ɗaga murya ba abin da ya dame su in ka tambaye zai ce ai qur'ani ne al muminul qawi mun gano wannan ko kuma an tambaye annabi annabi ya faɗa ga abin da nake karanta amma mafi rinjiya wajen fahimta ji suka yi kamar sallan jana'iza mai ruwa ya ce ya ji annabi yana karatu a bayyane ya ce ya ji addu'an da annabi ya yi mun gano wannan da kyau ku allah ya sa mu dace alaikum salam na'am eh hmm. a ah, bari ka ji usazu ai eh, salatul musafirin mun karanta a baya ko ai shi matafi ko ba wanda ya ce cika sallah in ga matafiya cika sallah ka tsaban karambani ne ka fahimci wannan ba wanda ya sa shi shi matafi kasar aka ce ya yi. ba cika sallah cin al'amarin shi kwata-kwata na zuwa ƙasar da zai in ya bi liman ma ƙasar da zai kafin ce wannan ina zuwa ina zuwa ƙasar da zai shi ne abin da yake daidai ilimi ya raka biyu ya zo na ta ya sallaman shi in ya gada ma kuma ya jira liman ya zo su yi sallama tare duk waɗannan katin ka karanta cikin muhalla ai shi muhallama ibn hazmin da ya zo cewa yi masu cewa wai in mai kasar ya bi mai cika sallah dole ya cika sallah ya ce ina suka samo dalilin wa ya faɗa kuma kaga za ka ƙare iliminka hakka mutu baka san wanda ya faɗa ba babu to ina jinka mm. a babu falalan jami'i shi da karambani ne ba wanda ya sa shi ai in kai abin da bai da nasi ai tuhuman kama za a yi tukuna ina fatan mun gano wannan da kyau hmm. eh, shi ne ya fi mana a barka ji ya danganta ai shi wannan an ba mutum dama zai iya yi amma wanne ne al'afdalu eh ya sha amma ya sha bamban da sallan tafiya shi sallan tafiya a ruwayin cewa yi an sanya raka hudu ga mazauni raka bi ga matafiyi sai aka cika sallan zaman gida aka mai da sallan tafiya ta zama raka nawa biyu wannan nassi ne kenan in matafiyi ya cika raka hudu wa ya sa shi kaga wannan tambaya ne mai karfi wanda za a buƙace shi ya ansa ta Eh, ya wannan yi in aka ne ya yi na'am to shi kenan Allah na'am alaikum salam a a ya bi kawai ya raka abin shi ya sallama sallan shi eh mana baka ja abin kai babu haushe bane ko da ke bazan fare ne a wato bazan fare ba haushe ne na malam su malam shabu eh ba zan fare ni ba zan a ah, kace kace daga zan fara kake na daga ba kake a billahi ai tana tana jika <laughs> ashe ba ka be ni duk tashi ɗaya ce ai ba hausa kuke ji ba ka bai ciwo da rike ku an ce in kai raka bi ka ka sallami wai kafin limai ya sallame to da wani yare ake gaya maka da mun gano nan da kyau ko ai dama ana nufin ka sallame ne ai ba dalilin da ya hana ka ya sallama wadda kana bin liman saboda ai sallar ba ta da alaka ta liman bi ne kawai akwai dalilai da yawa da zai sa ka yi sallama kana bin liman sallah ka gane na shikenan to bismillah malam a kan me a shi zai kawo hujja yi ni gana na gama sallah na yi shi zai kawo hujja inda aka ce kar in yi sallama dan liman bai yi ba inda sallan iri ɗaya ne shine in kai sallama ta ɓaci to sallan ba iri ɗaya ba ne wannan ƙasar ne wannan cikawa ne mun gano wannan ashe ga babu salatul musafirin tana gaba abin da nake ta nema kenan ka fahimci wannan shi zai kawo dalili inda aka ce ba zai sallaman ba sau daga shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani yaro ya zo ya bi sallah liman ya ja ya koma gefe ya karasa abin shi ya kama ya tafiyan shi da safe aka amala ah, inda ka biya mutane sai sun sa ka shiga wuta aka ja ce wa ma'azu ai ga wani da ya zo ga ma abin da ya faru ja gefe ya sallama sallan shi ya gaba sai ce ai wannan munafiki ne sai su koma suka ce ma wancan ai kuma gashi ma'azi ya ce kai munafiki ne ya ce to zan kai zai gaya ma annabi sai suka da suka ce to kai gaji wai zai je gaya ma annabi mutane <laughs> shi za ka biya masu ko Allah sai sun kai ka sun baro ka kawai maganin su ko Allah ka ci gaba da addinin ka rabu da mutane kawai Allah ya sa mu dace an fara sallan da shine mu'azi ya karanto dogo sura ya gaba zai iya ba sai ya ja gefe bai sallama ba kawai ya karasa kawai tafiyan shi gida mun gano wannan da kyau to shine da safe sai ga ka ce mu'azu to ai wane wane ga abin da yayi sai ce ai wannan munafiki ne sai suka kuma suka ce to kai ka ji ka zama munafikin jima'a su na jin ka mm, raka'atal fijiri yawwa eh. eh. a ah, ba ana sallama ba ana sallama mutum ya miƙe zai salla wannan bida'a ne amma abin da ya kamata shine in an gama mutum ya gama tasbihin shi tsaf sai ya miƙe sai ya raka shi da bai samu ba amma ka samu mamaki ina mamaki inda mutane suke bai da suke makara sallah asuba ne saboda akwai haɗari game da makara sallah asuba saboda annabi ya riga ya buga hukunci mai zafi ya ce sallah take wa munafukai wahala to don me za ka yadda ko da kai ba munafiki ba ne ka ɗauki siffansu gano wannan yanzu a masallacin nan har ya kai fa akwai dattawan da in na shigo masallaci ban gansu ba zan fata nan ko lafiya saboda su kawai tun da suke a duniya ba sa makara sallah su ba ne kuma abun fa sabo ne in ka saba shi kenan a gane amma su mutane ba wannan suke so ba su abin da suke so kawai a rabu da su su yi ta abin da suke so kuma gaskiya kuskure ne mun gano wannan allah ya sa mu dace siwa kuma alaikum salam hmm. to kai sa ƙarasa kenan <laughs> o shi na ɗauko labarin an tsaya a tasha da aka je sai annabi ya ce kai me kake faɗi ya ce ni wannan gungunin da kuke ban iya shi ba abin yake nufi a ah, karatun sura shi bai iya ba mun gano kawai ya ce to kai mai yake faɗi ya ce kawai ya karanta fata sai roƙi allah aljanna kawai roƙi allah kare shi daga wata ya roƙu kawai ya zo ma'azu kuma yana masa ikhtilafin niyya to shine sai annabi ya ce a turidu an ta kuna fattanan ya mu'az kai mu'az so ke ka fitin mutane ka zo nan mun yi sallah da kai kuma ka koma unguwanku za ka yi masa sallah mai tsawo ya ce daga yau in za ka yi mutane limanci mun gano wannan da kyau ko to ka sawwaka musu kije karanta wa shamsu da abun nan kawai annabi dan ce karanta sauƙaƙan sura shikenan kawai aka yi mu'aza fadacin da shine babba so da dama in matsala irin wannan ya taso ko to shi babba ake ma fada shi kuma karamin sai a ja kunne shi to an aka yi ma babba fada in bai da kan gado sai kuma je an goyi bayan masu wa'andan sa raina shi mun gano wannan to kuma ba haka ba ne allah maɗaukin sarki ya samu dace wa kuma eh to allah ya samu dace tambayoyinmu sun kare kenan dukkanin za mu saurara sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba da izinin allah za mu zo za mu dasa daga inda muka kwana subhanakallahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum